الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أكثرتهم أم لم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس السيئات من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من godiya الله Allah madaukaki wanda من يوم mana yau رمضان هجرة ga ramadan hijira ta 1444 wanda ya dace da 23 ga watan uku shekara ta 2023 muna roƙonsa ya ba mu albarka mai yawa wanda yake cikin wannan wata na ramadan kuma ya agaza mana samu damar ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata kuma Allah ya karba mana kyawawan ayyukan da za mu gabatar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama na gudanar da kyakkyawan tafsirin littafinsa Al-Ƙur'ani. ya saka mana akan inda muka dace da faɗan gaskiya tare da waɗanda suka shirya sa da masu ƙoƙarin yaɗa tafsirin da waɗanda suke su a ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala ya sa makomar mu ita ce aljanna za mu fara tafsirinmu na wannan shekara da suratul azabi insha Allah karatunmu na farko yana dauke da bayani akan faɗa da al'ada wannan sura tana daga cikin surorin da suke faɗa da al'ada abu na farko da take karantar da muke nan bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiy Allah ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله إن الله كان عليما حكيما يا أيها النبي الله مدوكيتي يا سي النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا الله ولا تطع الكافرين والمنافقين kuma kada ka yi biyayya da kafirai da kuma munafikai inna allaha kana aliman hakima lalle Allah ya kasance masani mai hikima sai ya ce wattabi' ma yuha ilayka wata bi ma yuha ilaika kuma ya kai muhammad ka bi abin da aka yi wahayinsa gare ka min rabbika daga wajen allah mahalicinka inna allah mata bima na kabira lalle Allah ya kasance mai ba da labarin abin da kuke aikatawa sai a ƙarshe kuma Allah ya ce masa wata wankar ala Wata بالله وكيلا kuma ka dogara كما Allah wata وكفى بالله wakila kuma Allah ya kisa ya zama abin dogaro gare ka idan ka dubi waɗannan ayoyi guda uku da muka guda uku da muka karanta a farkon suratul ahzabi maganar kai tsaye Allah yana yi tare da annabi Muhammad ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kaga ana magana ne da annabi Muhammad Allah ya ce ittaqillaha ka kiyaye Allah ya kai annabi ka ji tsoron Allah ka kiyaye Allah wala tuti'il kafirin wal munafiqin kar ka bi kafirai kar ka bi munafiqai inna allaha kana aliman hakima allah masani ne allah ya kasance mai hikima duk abin da allah ya tsara shi akwai hikima ko kuma allah ya ce wattabi nan ma dai umarni ne da annabi muhammad ka bi ma yuha ilaika abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka min rabbika kaga can baya ce ka bi kafirai da munafikai su waye za ka bi sai Allah ya ce ka bi wahayin da aka yi maka umarni na ƙarshe da tawakkal Allah ka dogara ga Allah wato babu shakka wannan umarni wa in kana lin nabiyyi ko da yake Allah yana yin sa ne ga annabi fa huwa khitabun li kulli ahad wannan magana ta Allah ta shafi mabiyansa akwai malamai da yawa waɗanda suka ciro ilimi a ƙarƙashin waɗannan ayoyi na farkon suratul ahzabi akwai malamai da yawa domin maganar Allah akwai hikima maganar Allah akwai ilimi kamar yadda ya faɗa mana inna Allah kana aliman hakima Allah ya kasance masani Allah mai hikima ne wato duk abin da Allah ya tsara akwai ilimi akwai hikima idan ka bi farkon sura suratul ahzabi Allah madaukaki ya tsara wannan magana maganar ana yin ta mai tsanani domin maganganun da suka zo a farkon wannan sura ba kananan maganganu ba ne saboda haka sai aka fara yin su ga annabi muhammad zan ɗauki misali da malamai biyu kamar ibn taimiyya da kuma ibn hajar al-asqalani waɗanda suka yi shafi game da farkon wannan sura maganar ibn taymiya ta zo a majmu'u fatawa tana mujalla na goma sha shida shafin dari uku da ishirin da hudu ya ce fa'inahu ƙila wa in ƙila inahu fi ƙwabun lahu faƙad ta ƙarrara an na mafuti ba bihi min amrin wa nahayin fal'ummatu mu kafa babi." babu shaka duka malamai sun tabbatar maganganu da suka zo a farkon wannan sura Allah yana kiran annabi Muhammad babu shakka duka malamai sun yarda farkon suratul ahzabi Allah yana kiran manzon sa amma ka'ida ita ce duk inda ka ji an kira annabi a cikin alkur'ani sai aka masa umarni ko aka mara hannu. to babu shakka al'ummarsa ta biyo baya domin alkur'ani ba saukar da shi ga annabi shi kadai ba alkur'ani an saukar da shi ne ga annabi muhammad da kuma mabiyansa don haka duk inda aka kira annabi aka masa umarni ko aka hana shi aikata wani abu to al'ummarsa ma tana biyo baya ka'ida malam ya yakum dalilin littaksisi sai fa idan an samu dalilin da ya keɓe annabi shi kadai to sai zama kenan akwai ka'ida duk sa'ilin da ga Allah ya kira annabi a cikin alkur'ani idan dai aka masa umarni wannan umarni ya shafi mabiyinsa sai dai idan Allah ya keɓe annabi kadai don haka da Allah maɗaukake ce ya ayyuhan nabiyu ittaqillaha ya kai annabi ka kiyaye Allah amrun lahu wa li kulli muslimin wannan umarni ne ga annabi babu shakka sannan kuma umarni ne ga kowane musulmi mabiyin manzon Allah dan aka ce ma annabi ka ji tsoron Allah wanda ke bin annabi shi ma kaga dole ne ya ji tsoron Allah fi jami'i umuri don haka da aka ce la, ka kiyaye Allah kaga wannan kalmar ta shafi rayuwarka gaba ɗaya ne ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha ka kiyaye Allah kaga kenan babu lokaci wannan kiyaye Allah ya shafi tsawon rayuwar mutum to sannan yana cewa innal khitaba li rasulillah zahiri maganar Allah yana yin ta ne ga annabi Muhammad wal muradu bihi ghayruhu amma in ka dubi maganar da kyau sai ka sani ba annabi ne ake nufi ba mu ne ake nufi mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne ake nufi da shi aw gairuhu kad yakunu uh, mumtariyan wa muti'an li ulaika ana samun wanda zai yi kafirai wanda zai yi biyayya ga munafiki amma babu shakka annabi Muhammad ba zai yi ba sai ka sani annabi ba zai biyayya ga kafiri ba annabi ba zai yi biyayya ga munafiki ba sai Allah ya ce wala tuti'il kafirina wal munafiqina karka bi kafirai karka bi munafikai an daga an sani annabi ba zai yi ba ashe kaga mabiyin annabi ne ake ma isharar da shi wannan ishara ce ga masu bin annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa manhiyun an hada ko da yake hanin ya shafi annabi shi kansa amma dai babu shakka shi manzon Allah ba zai yi biyayya ga kafiri ba manzon Allah ba zai yi biyayya ga munafiki ba to sai aka fara kira annabi saboda me wallahu subhanahu qad amma haramahu min ash-shirki wal qawli alayhi bila ilmi babu shakka Allah ya hana annabi ya faɗi magana da ba shi da hujja a kanta Allah ya hana annabi ya yi shirka amma Allah ya riga ya tsarkake manzon Allah ba zai yi su ba dama amma za ka ga ana kiran annabi ya kai annabi karka yi kaza karka yi kaza an san annabi ba zai yi ba mene dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam abin koyi ne ana koyi da shi saboda ka sai maimakon Allah ya ce ya ku musulmai koyi sai ya ce ya kai annabi kayi wato wannan wata hikima ce ta Allah kamar yadda Allah ya ce mana ya tsara alkur'ani da hikima hikimar ita ce idan aka ce ya kai annabi ka yi to kaga wannan ya nuna kai mabiyin annabi ba ka da zabi duk wanda ke bin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani zabi dole ne yayi biyayya ga Allah tunda annabi shi kansa an masa umarni yayi biyayya ga Allah tabaaraka ta'ala walaula an-nahy wa ta'atu lamastahaqqa zalika saboda haka sai annabi ya zama abin koyi duk inda aka ce ya annabi ka yi musulmi ake nufi ya yi koyi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam don haka yasa inda aka kira manzon Allah wa in kana rasulullah muradu ummatu in ka ji an kira annabi to al'ummarsa ce ake nufi ba ko da yaushe ba ne babu shakka yanzu in ka dubi ayoyin kai ka sani ba annabi ake nufi da shi ba misali ya ayyuhan nabiyu ittaqillaha ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك أما تدوبين آية أنك تعرفها إن الله كان بما تعملون دافع أنا مغانا ندى النبي محمد أما آية تبي سيتكاري دا الله ينا يا سمي كتيري kaga ashe maganar ba da mazan Allah ka ji waje in ka lura kira ake ga annabi shi kadai ya ayyuha annabiyyu ittaqillaha la tuti'il kafirina duk wannan umarni ne ga annabi ittabi' ma yuha ilayka min rabbika amma da aka zo karshe fa inna allaha kana bima ta'maluna maimakon bima ta'malu domin da sai a ce tunda ana kiran annabi ne shi kadai sai a ce Allah ya san me kake yi amma sai Allah ya ce Allah ya san me kuke yi a ce kaga kiran ba wai ga annabi bane kadai ya shafe mu gaba ɗayan Allah ka samu iya daukan umarninka ah, mutum na biyu shine Ibn Hajar shi ma maganarsa tana cikin Fathul Bari ya tabbatar da wannan ka'ida lin وإن fa huwa mutanawil li ummatihi magana ko da ta zama annabi aka kira to tana shafan al'ummarsa wannan ƙa'ida ce idan an kira annabi a cikin alƙur'ani to wannan kira da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tana shafar al'ummarsa kuma alhafizul aini shi ma ya tabbatar da wannan ƙa'ida a littafin umdatul qari shi ma sharhin bukhari yana kitabul ilmi ibn hajar ya bayyana wannan wannan ka'idar haka nan alhafiz shima shi ma ya bayyana wannan ka'ida a littafin umdatul qari yana da nabi shafi na 39 al-khitab wa in kana lin nabiyyi fa huwa mutanawilul li ummati idan an kira annabi a cikin alqur'ani wannan kira bai tsaya ga annabi ba ya shafi al'ummarsa amma kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa sai fa idan an samu dalili wanda ya taƙaita wannan kira ga annabi shi kadai lakinnahu khitabun yudkhilu an-nas ma'a an-nabi fihi amma galibi idan an kira annabi zaka samu ba shi kadai ne. kuma a gaba zaka ga Allah ya nuna ba da annabi kadai ake magana ba kamar yadda ya zo anan يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما Wata biyu ma yuha ilayka min rabbika amma sai Allah ya ce inna mata kana bima ta'maluna kaga ya kafin ya gama magana sai da ya nuna cewar ba annabi kadai ne ake kira ba haddan to haka kuma in ka dubi wasu wurare a cikin alqur'ani ibn hajar yace ga misali da suratul talaq a farko ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kaga an kira annabi amma sai Allah yake idza tallaqtumun nisaa idan kun saki mata a'a kaga maimakon ya kai annabi sai ya ce idan ka saki mata ko a'a sai aka ce ya kai annabi idan kun saki mata ashe an kira annabin ne kawai saboda jagoran mu ne amma umarnin ba nashi bane umarnin da mu ake yasa a gaba sai Allah mu dauki ya kawo lamiri na jam'i يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة دون يتهد ضمير الجمع هذا ما كان أربعة كان من الشيء كذبا والمعنى من علم فليقوم على ذلك العلم abinda Allah yake mana ishara shine duk wanda ya san umarninsa to yayi kokari ya tsaye da wannan umarni na Allah tabaraka wa ta'ala wannan waɗannan ayu da muka karanta akwai abubuwa guda uku da ke ƙarƙashinsu abu na farko shine tsarin maganar Allah ga annabi Muhammad a cikin alƙur'ani tsarin maganar Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alƙur'ani wannan ya taho ta bayanin malamai da yawa kamar al-Imam an-Nawawi yana da kyau mu sani خطاب الله تعالى في كتابه على ثلاثة أوجه إن الله يكي مغانا دا أني محمد أتكين القرآن يازو دا تاري كشي أكو باب شكا سنة هكا إيانا دا مهمانشي يازو تبيان الإمام النووي يازو تبيان ما دمي دبن دبن shi bayanin sai yana sharhu sahihi muslim shi ma yana farko yana juz'i na farko babu al'amri bi qitalin nasi a juzu'i na farko shafin 164 yanda Allah yake magana da annabi Muhammad a cikin alkur'ani yana zuwa kamar tsari uku mafi yawa amma dai gaba daya tsari hudu ne tsari kashi hudu ne na ɗaya khitabun amun sau da yawa Allah madaukaki yakan shigar da annabi cikin musulmai ya haɗa mu gaba daya ya kira mu kamar yadda al Nawa ya faɗa ya ce wannan ya taho da ayoyi daban-daban kawo misali a suratul Ma'ida aya ta shida ya ayyuhal na amanu idza qumtum ila salati ya ku waɗanda kuka yi imani idan kun tashi za ku yi sallah ai ka ga ba mu ba ne, har da Annabi Muhammad idan aka ce ya ku waɗanda suka yi imani idan kun tashi za ku yi sallah duk inda ka ji Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani karka dauka mu kadai ne hadda annabi Muhammad a ciki me dalili saboda a ƙarshen suratul bakara Allah madaukake ce, amanar rasulu bima da ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana ashe kaga da inda aka ce ya ayyuhal ladina amanu waye na farko shine annabi Muhammad duk inda aka ce ya ayyuhal ladina amanu ka tabbata ba mu kadai bane hadda manzon Allah da shi ma aka fara amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana saboda haka idan aka ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ya ku wadanda kuka yi imani idan za ku yi sallah ku wanke fuskokinku wannan umarni da Allah yake yi ya haɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da mu mabiyansa wani misali a suratul bakara aya 183 ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi sai ka ɗauka mu ne kaɗai banda annabi Muhammad duk inda ka ji Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu mutumin farko a ciki shine manzon Allah saboda ka duk inda ka ji Allah ya kira masu imani to hada annabi Muhammad a ciki wannan tsari na farko kenan tsari na biyu khitabun khasun linnabi akwai inda Allah ya yi magana da annabi shi kadai a cikin alkur'ani babu shakka akwai wuraren da Allah ya yi magana amma wannan maganar ya yi ta ne da annabi shi kadai la yushrikuhu fihi ghayruhu babu wani wanda yake tariya da annabi cikin irin wannan umarni misalinsa shine suratul isra'i aya ta 79 wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka in dare yayi ka dage da karatun alqur'ani ta nafila kisa aka ce kai karatun alqur'ani a cikin sallah yafi kai karatun alqur'ani tana zaune kawai tilawa a sallah ta fi falala saboda wannan umarni ne Allah ya ma annabi Muhammad Allah ya ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka kaga wannan kai tsaye annabi ake magana shi saboda haka yasa shi annabi nafilar dare a gurinsa dole ne saboda ya samu umarnin Allah wannan umarni da Allah madaukaki yayi musamman eh, umarni ne da ya takaita ga annabi Muhammad shi kadai wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda idan dare ya yi ka tashi ka bayan ka yi barci abinda malamai suke cewa duk inda ka ji an ce at-tahajjud sai da aka yi barci kafin aka tashi qum ba'da nawmika shine ma'ana at-tahajjud bayan ka yi barci ka tashi saboda kai sa annabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul laylin yakan fara yin barci kafin nan in ya farka sai yayi saboda ya dace da umarnin Allah subhanahu wataala ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa wannan yana mujallal na hudu shafin 374 yace hadisai da aka samu daga annab sallallahu alaihi wasallam suna da ɗimbin yawa waɗanda suka tabbatar da kyautar da Allah zai ma saboda me saboda nafilar da yake a cikin dare shi yasa yace asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda akwai mukami wanda Allah zai tada annabi da shi a kiyama wannan mukami shine mukamin ceto al-maqamul mahmud huwa shafa'a hadisai da aka samu suna da dindin yawa bittifaqil a'imma min jami'i man yantahidu al-islam wa yad'ihi ibn taymiya yace duk musulmai duk malamai da aka yi kuma duk dariku sun tabbatar da annabi zai samu ceto a ranar tashin kiyama annabi yana da wannan dama saboda abu ne wanda ya taho a cikin alkur'ani a bayyana karara Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu damar ceto a ranar tashin kiyama saboda wannan ceton shi yasa Allah madaukake ya ce idan dare yayi ka tashi ka kama nafila wannan umarnin yin nafila ya taƙaita ga manzon Allah amma kai ma in ka tashi kai nafila za ka samu lada sai dai kuma kai naka ba farin labari a matsayin nafila kake a matsayin sunna ce akwai lada akwai falala amma dai waye tsayuwar dare ta zama dole gare shi shine annabi Muhammad saboda wannan aya karara Allah ya tabbatar da cewa yana umarni ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ka dawo suratul ahzabi da muke karantawa a cikin ta zamu iso aya ta 50 insha Allah inda Allah madaukake yake cewa ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna kaga nan Allah yana magana ne da annabi Muhammad wannan hukunci ne gare shi shi kadai shi yasa a cikin wannan ayar a kusan ta. Allah madaukake ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi inda mace za ta zo ta ce nayi kyautar kaina gare ka ya rasulullah ba a bukatan sadaki ba a bukatan daura aure ba a bukatan shaidu mace ta ce ma anai Muhammad nayi maka kyautar kaina sai manzon Allah ya ce shiga gida shikenan aure ya kullu banda manzon Allah babu wanda yake da wannan iko saboda me sai Allah ya ce in aradan nabiyu an yastankiha wannan sharadi na farko idan annabi ya ga yana so kuma hikimar Allah annabi bai taba karban kyautar mata ba matan sun zo suna kyautar da kawunan su amma babu wacce annabi ya karba wannan shine abin da ya inganta to sai Allah ya ce khalifatan laka min dunil mu'minina wannan kai kadai ne banda su to kaga Allah ya kwabe mu kaga banda mu kenan saboda ka wata mata ba za ta zo ta ce na yi kyautan kai na gare ka malam a babu kyauta dole ne malami a samu sadaki a samu shaidu da kuma yarda to wannan shine kaga Allah ya tabbatar da hukuncin ya takaita ga manzon Allah shi yasa aka ce khalifatan laka min dunil mu'minin sai na uku خطاب مواجهة للنبي هو وجميع أمته idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi Allah yayi magana a kaga a can idan Allah ya kira masu imani gaba daya annabi ya shigo to sannan anan idan Allah ya kira annabi masu imani kuma sun shigo shine misalin da ya zo a farkon suratul ahzab ko dai Allah ya kira masu imani kaga annabi ya shiga ko kuma Allah ya kira annabi din idan Allah ya kira annabi to mu ko mun shigo baya misali a suratul isra'i aya ta 78 Allah madaukaki ya ce ma annabi aqimis salata wannan magana ce da annabi Muhammad ka tsaye da sallah liduluki shamsu ila gasakin laili wa qur'anil wa qur'anal fatri inna qur'an al-fajr kana mashhuda wannan magana ga ana yin ta ne da annabi Muhammad amma babu shakka ya game al'ummarsa kamar misali a suratun nahali, aya ta 98 fa'iza idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim idan karanta al'urani ka nemi tsaron Allah ta gaba annabi ne kadai ba hadda idan zamu karanta al'urani sai mu nemi tsaron Allah a suratun nisa'i aya ta 102 wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka inda ake magana akan sallar yaki kaga wannan ya shafi annabi ya shafe mu wa nahu zalika min khitabil muwajaha fa kullu zalika ghayru mukhtassin bi rasulillah duk sa'ilin da aka kira annabi to in ba Allah ya keɓe annabi bane in ka ji an kira annabi to mun shiga da mu ake magana shine misalin farkon suratul ahzabi me hikimar haka babu shakka akwai hikima wannan shi yasa alqur'ani ya zama littafi na daban wani dan adam ba zai iya tsara littafi kamar shi ba saboda Allah ya tsara shi da ilimi Allah ya tsara shi da hikima ka dauki misali alfa'ida fi muwajahatin nabi bil khitab me yasa alqur'ani Allah ba zai kira mu ba tunda shi annabi ya riga ya samu tsira ai Allah Allah ya riga ya tabbatar annabi ya samu gafara annabi dan aljanna ne annabi ba shi da wata matsala babu wata matsala sai dai ma mu yi fatan mu samu ceton su a ranar kiyama amma me yasa sai Allah ya ringa kiran annabi maimakon mu misali a farkon suratul azab dinnan me hikimar a ce ya kai annabi ka ji tsoron Allah an riga an san manzon Allah mai tsoron Allah ne akwai hikima a ciki babu shakka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da wannan kalmar a farkon sura yana cewa inna Allah kana bima ta'maluna kabira yana cewa inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance masani Allah ya kasance mai hikima babu shakka akwai hikima hikimar ita ce Ina huwa da'i ilallahi ta'ala inda a ce alqur'ani Allah ya tsara shi yana kiran mu kadai banda annabi to da manzon Allah bai zama abin koyi gare mu ba sai zama littafi ne da za mu ɗauka na doka kawai kai tsaye daga alkur'ani babu ruwanmu da kwaikwayon manzon Allah wato saboda Allah ya ƙarfafa sunnar annabi Muhammad shi yasa idan Allah zai kira musulmai a cikin alkur'ani sai ya kira annabi Muhammad saboda mu sani ba yanda za a yi mu tsire sai mun yi koyi da manzon Allah wannan bayanin al-Imam an-Nawawi yace إنما الفائدة في مواجهة innama بالخطاب إنما هو الداعي إلى الله تعالى والمبين عنه ma ما أراد wa yake kiran mu zuwa ga Allah shine annabi Muhammad wa yake bayyana mana manufofin Allah shine annabi Muhammad qaddama ismuhu fil qitabi saboda ka sau da yawa sai Allah ya ce ya kai Muhammad saboda mu rika ganewa ba yadda za a yi mu isa ga Allah sai mun bi ta hanyar mazan Allah inda ana kiran mu kai tsaye da mun yi watsi da sunnar annabi zaka ɗauka kenan in ga ka za alqur'ani zaka isa za ka isa ga aljanna to ba zai yi ba dole sai ka bi tafarkin manzon Allah saboda ka in ka dubi kamar misali farkon suratun talaki da muka faɗa Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu sai ce idza sallaktumun nisa ya kai annabi idan za ku sake mata faftataha alqitaba bin nubuwati bismihi khususa farkon ayan Allah ya kira annabi kadai thumma khatabahu wa sa'ir ummatihi sai kuma Allah ya kira annabin da sauran al'umma bil hukmi umuman hukuncin sai ya game mu gaba ɗayan mu to wannan shine salo na uku na yanda Allah yake kiran annabi Muhammad a cikin alqur'ani Allah tabaraka ta'ala yana kiran manzon Allah alhali yana nufin da shi annabi da mu saboda haka sai a fara kiransa wannan shine yazo a farkon suratul azabi to sai na hudu wannan na hudun bai cika aukuwa ba amma babu shakka yana faruwa sau da yawa Allah yakan kira akan samu kai Allah ya kira annabi akan samu lokuta da Allah zai kira annabi amma gaba ɗaya ba annabi ne yake nufi ba mu ne yanzu ka kamar farkon suratul ahzabi babu shakka Allah yana nufin annabi din da mu a farkon suratul ahzab Allah yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mu saboda haka da Allah yake ittaqillaha ba anan kadai bane Allah yake ma annabi ittaqillaha ai wurare da yawa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha ka kiyaye Allah don haka ba kalmar itaƙillaha a nan bai taƙaita ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba, ah, ya shafe mu har mu kanmu. amma akwai inda Allah zai kira annabi kuma gaba ɗaya ba annabi ake nufi ba mu ne kamar misali ina kenan kamar misali suratu yunusa aya ta 60 da eh, aya ta 94 Allah ya ce ma annabi fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka ya kai Muhammad ina idan kana shakkan abinda muka saukar maka ne fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika ka tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin zuwanka laqad ja'aka alhaqqu min rabbika wannan gaskiya ce ta zo ma daga wajen Allah mahaliccinka ba za ta kunanna min almuntari kar ka yadda ka zama cikin masu kokwanto wallahi maganar gaba ɗaya ba da annabi ake nufi ba don me yasa me yasa aka ce ba annabi ake nufi ba saboda annabawa ba sa shakka babu yadda za a yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu shakka Allah ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika idan ka kasance kana shakka game da abin da muka saukar gare ka al-imam an-nawawi yace wala yajuzu an yakuna qad shakka qattu fi shay'in bai kamata a ce annabi Muhammad ya taba yin shakka game da wani abu mimma unzila ilaihi wanda Allah ya saukar da shi gare shi ba babu shakka annabawa ba sa kokonto ba a samun shakka a zukatan annabawa game da sakon Allah tabaraka wata'ala to da wa ake nufi mu mabiyansa mu ne ake samun shakka a mu? ba annabi Muhammad ba kuma kamar yadda al-Imam nawawi ya faɗa ba shi kadai bane Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin sa ahkamu zimma a juz'i na farko shafin 104 sharhi game da wannan aya ya ce kasirun minal mufassirina na al-khitab lin-nabiyyi wal Gairu. babu shakka kai tsaye Allah ya kira annabi ne fa in kunta shakkin idan kana shakka to sai Allah ya ce ka tambaye waɗanda aka ba su littafi kafin zuwanka annabi Muhammad bai taba shakka ba mafi yawan malaman tafsiri suna cewa ba annabi ake nufi ba wal muradu ghayru لأن القرآن نزل عليه بلغة العرب ابن القيم الجوزية ce saboda shi alqur'ani Allah ya saukar da shi ne a harshen larabawa alqur'ani ya zo da harshen larabci ne larabci kuma yana da tsarinsa kai in ka karanta alkur'ani a nan za ka ce ai annabi ake nufi amma a tsarin larabci ma gaba ɗaya ba a manzon Allah ake nufi ba ba manzon Allah ake nufi ba ibnu qayyim jawziya yace wa hum qad yukhatibuna ar-rajula bi bisa al'ada ta larabawa sukan yi magana da kai kai tsaye wa yuriduna ghayrahu alhali ba kai suke nufi ba da suna magana da kai kai tsaye alhali wani suke nufi larabawa suna da wannan tsarin magana din saboda haka balarabe zai iya magana da kai yana kiranka ya yi magana da kai lamirinka amma kuma za ka asali manufarsa ba kai ba ne kama ya kolo eh, mutamassiluhu yana cewa iyaki ne, wasu ma'iya jararku ya ba da wannan misali ya ba da misalai da yawa a littafin eh, ahkamu ahli zimma wanda yake nuna cewa a larabci mutum yakan kira ka yana magana da kai alhali ba da kai yake nufi ba wani wanda yake bayan ka yake nufi to shine sai yace inda Allah yace ya ayyuhan nabiyyu inji ibn al-qayyim jawziya yace inda Allah yace ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah wala kafiri na karkai biyayya ga kafirai wal na karkai biyayya ga munafikai ya za a yi annabi ya bi munafiki ya za a yi manzon Allah ya bi kafiri sai ibn qayyim jawziya ya ce wal muradu atba'uhu bi hadha al khitab ba da annabi Allah yake nufi ba saboda ta farkon suratul ahzab da kake gani maganar ba da annabi ake yi ba ana yin ta ne da mu mabiyansa ana yin magana ne da mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali yana cewa qala abu ishaq inna allah ta'ala yukhatibu nabiyya allah yana magana da annabi wal khitabu shamilun lil khalqi maganar ta shafi sauran mutane gaba daya wal ma'ana abinda allah yake cewa wa in kuntum fi shakkin idan ku musulmai kuna shakkan wani abu wanda Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad ku tambayi waɗanda aka ba su littafi kafin zuwan manzon Allah kaga kenan ba da annabi ake magana ba tsarin alkur'ani shi ya nuna haka wanda ibn al-qayyim jawziya ya bada misali akai ya kawo bayanin ibn qutayba ad-dinawi yace kana nasu bi asrin nabi asnafan ibn qutayba yace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane kashi kashi ne mutane iri-iri ne akwai minhum kafirun bihi mukazzibun akwai wanda kai tsaye ya kafirce ma alqur'ani saboda haka idan an karanta alqur'ani yana kare ta shi wa akaru mu'minun bihi musaddiqun sannan akwai wanda yayi imani da alqur'ani kuma idan an karanta alqur'ani yana gaskanta shi ibnu kutayba yake wa akaru shakun fil amri akwai wani yana shakkan al'amarin yana shakka game da al'amarin alkur'ani la yadri bai da yaƙini game da gaskiyan alur'ani saboda haka a zamanin annabi sallallahu alaihi sallam ana samun wanda bai yarda da alkur'anin ba gaba daya ana samun wanda ya gaskanta alkur'ani baya shakka ana samun wanda yake shakkan alkur'ani kaga kenan suna nan mutane daban-daban sai ibn qutayba yace fa huwa yuqaddimu um, rajulan wa yu'akkaru uh, rajulan fa qataba Allah ta'ala hadha sanaf min an nasi. da Allah ya tashi yin magana shine yake magana game da mutanen da suke shakkan alqur'ani ba shi kansa manzon Allah ba Allah yana magana akan waɗanda suke shakkan alqur'ani wato haza sinfa minan nasi wa qala fa in kunta ayyuhal insan shine Allah yake ya kai dan adam idan ka kasance fi shakkin kana shakka mimma anzalna ilayka min alhuda. huda ala lisani muhammadin kana shakkan shiriyar da muka saukar da ita akan harshen annabi muhammad kai kana shakka fasal to kaje ka tambayi banu isra'ila shin annabi Muhammad ne annabin farko ko Allah ya saukar da littafai kafin zuwan manzon Allah to kaga kenan ba wai annabi dai Allah yake magana da shi anan a wato a wannan ayar ba aya ta 94 ta suratu Yunus saboda ka yanda Allah yake magana da annabi a cikin alqur'ani yana da salo kashi hudu kamar da muka bayyana amma magana cewa annabi yayi shakka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba samun shakka ba duk malamai sun tabbatar da haka za ka gani a sharhin da ibn taimiyya ya yi ma wannan ayar majmu wa mujallar na hudu shafin dari biyu da tara annabiyu lam ya shukka wa lam sa'ad annabi bai taba shakka ba kuma annabi bai taba tambayan wani ahalin kitabi ba haka nan ibn qayyim jawziya a littafin ahkamu ahli zimma aya eh, mujallar na farko shafi na 99 yana magana game da ayata 94 ta suratu yunusa sai ya ba da misali da wata ayar da take suratu zukhruf aya ta 81 inda Allah ya ce qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin kace musu idan Allah yana da da ne na farkon masu bauta idan wato shar'i ne tunda babu sharaɗin annabi bai zai bauta ma wannan abin ba wato ya zama sharaɗi ne Allah ya tabbatar kuma sharaɗin tunda bai cika ba to kaga kenan abin da aka sharaɗi a kansa shi ma bai tabbata ba ya ba da misali da wasu ayoyi na alkur'ani waɗanda suke nuna Allah yakan yi misali haka ya kawo sharaɗi alhali sharaɗin ba zai tabbata ba to babu shakka malamai sun tabbatar da maganar da Allah yake da annabi Muhammad ba salo ɗaya ba yana da matakai guda uku kamar yadda muka ce wannan ya zo ta bayanin ibn hajar ya zo ta bayanin alhafiz al'aini ibn taimiyya ibn al-qayyim al al-imam nawawi haka nan muhammad bin salih al usaimin ibn al akwai tafsirinsa juz'u amma shafi na 160 ya yi bayanin yanda Allah yake magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin za ka samu matakai kamar guda uku ne wanda suka fi shahara amma asali matakai guda uku ne wannan haka yake amma akwai inda Allah in yayi magana da annabi kai ka san magana da annabi Muhammad ake alam nashrah laka sadraka ashe ba mu buda maka kirjinka ba wannan kai ka sani da manzon Allah ake ba magana da kowa haka nan kuma misali a suratul nisa aya ta 79 wa arsalnaka lin-nasi rasula mun aike ta dan sako ga mutane kaga wannan magana sai tsaye da annabi Muhammad ake to amma akwai magana da in Allah ya yi ta da ji ka sani ba annabi kadai ake magana da shi ba har da mabiyansa ke sa muka ba da misali da aya ta farko ta suratul talaqi ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa kaga da ji ka san ba annabi shi kadai ne. an dai fara kiran annabi sai aka biyo baya da mabiyansa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa Allah bai ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqta idza tallaqta in ka sake sai aka ce idza tallaqtumun nisa kaga ya shafi mabiyansa to wannan shine bayani na farko da yake game da waɗannan ayu da muka karanta bayani na farko umarnin da ya zo a farkon wannan sura umarni ne da ya shafi annabi Muhammad kuma ya shafi ba annabi ne kadai ba kamar yadda ibn qayyim ya ke faɗa shi kuma ya ce duk bayanin Allah da ya zo a farkon suratul ahzabi ya shafi mabiyan manzon Allah ne to babu shakka in ka dubi abubuwan da suka zo a wannan waɗannan ayoyin abu na farko attaqwa attaqwa shine tsoron Allah a kiyaye Allah a kiyaye Allah kaga wannan ya taho ta umarnin Allah subhanahu wataala a ayoyi daban-daban misalin sa suratul nisa'i wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum nitakulla ashe tsoron Allah ko ko kiyaye Allah bai tsaya ga annabi Muhammad ba ya shafe mu saboda wasiya ce ta Allah ga dukkan duniya duk wani annabin da Allah ya turo sai yayi wasiya gare shi wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah don haka idan aka ce a ji tsoron Allah idan Allah ya ce ya kai annabi ka ji tsoron Allah ana an ba shakka ya shafi mabiyansa eh, na biyu shine at-ta'a Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka yi biyayya ga kafirai to ai ba nan kadai Allah ya hana annabi biyayya ga mutumin banza ba misali a suratul kafi ayata 28 Allah ya ce ma annabi wala tuti man aghfalna qalbahu kar yi biyayya ga mutumin da zuciyarsa ta rafkana an zikirillah shi yasa yace an zikirina wata ba hawa nan kuma Allah ke cewa wala tuti mukazzibin kaga nan ma umarni ne ga manzon Allah kar yi biyayya ga masu ƙaryata wa'azi waddu law tudhinu fayudhinun sai ce wala tuti kulla hallafin mahin ashe an yi umarni ga annabi ba a nan kadai ba Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya yi biyayya ga waɗanda suka saba ma dokokin Allah to idan ka dawo mu ma Allah ya mana wannan umarni kamar misali a suratul shu'ara wala tuti'u amral musrifin wala tuti'u kaga ya shafe mu saboda haka idan aka ce ma annabi ittaqillaha in ka dubi alqur'ani zaka ga ba nan kadai bane akwai wuraren da Allah ya ce ma annabi ya kiyaye Allah akwai inda Allah ya ce mana mu ma mu kiyaye Allah idan aka ce ma annabi kar kai biyayya ga kafirai da munafikai to ai ba shi kadai bane mu ma Allah ya hana mu wala tuti'u amran musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna kada ku yi biyayya ga umarnin masu barna su ne waɗanda wato suke barna a doron ƙasa ba su gyara kuma ga hadisai da aka samu daga manzon Allah inda annabi ke cewa la ta'ata liman asallaha babu biyayya ga wanda ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala to idan ka dawo ta wajen bin umarnin Allah fa shi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wuraren da Allah ya masa wannan umarni kamar misali a suratul an'ami aya ta 106 ittabi ma uhiya ilaika min rabbika ittabi ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid anil mushiriki. kaga na aka ce ittabi umarni ne ga manzon Allah in ka dawo suratul a'raf a farkon sura mu kuma sai Allah ya ce mana ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ashe biyayyar ga umarnin Allah bai tsaya ga manzon Allah ba ya shafe mu saboda ka duk inda kaga Allah ya ce annabi kai kaza zaka ga mu ma an ce mu yi kaza a ƙarshe Allah ya ce annabi ka dogara ga Allah wannan ya taho a suratul nisa'i nan ma Allah madaukake ya ce ma annabi aya ta 81 wa fa'arif anhum wa tawakkal ala Allah fa'arif anhum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila kaga ba a wuri guda bane Allah ya ce ma annabi ka dogara ga Allah in ka dawo suratul anfali aya ta 61 Allah madaukake ce wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah nan ma kalmar tawakkal ala Allah umarni ne ga annabi Muhammad idan ka dawo a suratul isra'i Allah yayi magana game da mabiyan annabi Musa wa musal kita ba. waja'alnahu hudan li bani isra'il Allah tattafizu min duni wasila ashe kaga tawakkali ga Allah bai tsaya ga annabawa ba hadda mabiyan annabawa shi yasa a suratul ma'ida aya ta 23 Allah madaukake cewa alallahi fatawakkalu in kuntum mumini sharadin imani ne ma mutum ya tawakkali ga Allah tabaaraka wa ta'ala wannan shine abu na biyu don haka in ka dubi duk umarnin da Allah ya ma'a'nai Muhammad a farkon wannan sura ta eh, za ka samu umarnin ya shafi mabiyansa sai bayani na ƙarshe wanda shine bayani na uku me yasa aka samu wannan muƙaddima wannan gabatarwar da ta zo a farkon suratul ahzab dalili saboda fada da al'ada mara kyau Allah zai yi fada da al'ada mara kyau shi yasa ya fara suratul ahazabi da waɗannan maganganu saboda fada da mummunar al'ada fada da al'ada abu ne mai wahalan gaske yana da wahalan gaske shi yasa sai Allah ya fara da gidan manzon Allah da gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin nan a kai ga mabiyansa saboda haka yasa zamu je aya ta hudu me Allah madaukaki ya ce ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل wato gabatarwa da ya zo a farkon suratul ahzabi dalilinsa shine faɗa da munanan al'adu mummunar al'ada eh, ta halayen musulmai fada da wannan al'adan shi yasa Allah ya fara gabatarwa in ka dubi yanda tsarin maganar Allah tabaraka wa ta'ala ya taho Allah ya ce ma annabi ittaqillaha ka ji tsoron Allah aka kawo kalmar at-ta'a kada ka yi biyayya ga kafirai da munafikai sannan aka zo abu na uku ka bi umarnin Allah kadai sai abu na hudu ka dogara ga Allah shi kadai to duk mutumin da zai fada da al'ada wallahi sai ya riko da abubuwa guda hudu din nan don mutumin da zai yi fada da al'ada sai ya riko da abubuwa guda hudu din nan matukar babu tsoron Allah ba za ka iya fada da al'ada ba sai da tsoron Allah na biyu dole sai ka yi watsi da bin munafikai da kuma kafirai don mutumin da yake tsoron ya saba makafirai da munafikai ba zai iya fada da al'ada ba don haka dole sai ka saba makafirai da munafikai wannan shi yasa Allah madaukaki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala tuti'il kafirina wal munafiqina kada ka yarda kai biyayya ga kafirai da kuma munafikai sannan Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattabi ma yuha ilayka ka bi abinda aka yi wahayinsa zuwa gare ka wanda zai fada da al'ada sai ya bar al'ada ya koma bin umarnin Allah ya koma bin ayar alqur'ani da sunnar manzon Allah to sannan na ƙarshe fa ba zai tabbata ba sai ka dogara ga Allah saboda zaka ga zaka ga adawa mai tsanani duk mutumin da zai fada da al'ada zai taras da adawa mai tsanani to sai ya koma tawakkalinsa ga Allah kadai idan ya dogara ga Allah to zai yi nasara ga wannan fada da yake da al'ada wannan yasa Allah madaukake ya kawo muqaddima da ya kawo muqaddiman sai ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi babu wani mutum da muka saka masa zukata biyu a zuciyarsa a jikinsa babu wanda Allah ya bashi zuciya biyu a cikin jiki ɗaya kaga kenan kowane mutum zuciyarsa ɗaya ne tun da kowane mutum zuciyarsa ɗaya ne to haka Allah ya tsara halittu na ɗan adam za ka samu abubuwan da Allah ya yi wa mutane akan wannan tsari yake wannan tafsirin yana littafin al'imamu sa'adi wato tafsirin al'imamu sa'adi inda yake fasara wannan aya yana cewa wannan kamar ka'ida ce yu'atibu ta'ala ibadahu an takallum ma la haqiqata lahu min al-aqwali duk wani abin da ba shi da haqiqa babu gaskiya a kai to ai watsi da shi ko da magana ce walam yaj'alhu Allah ta'ala kama qalu fa inna dhalika al-qawla minkum kadhbun abin da ya zama baya da asali da gaskiya riko da shi to kamar riko ne da ƙarya shi sa sai Allah ya bada misali da ɗan adam zuciya ɗaya Allah ya bashi zuciya ɗaya Allah ya shi ya tarattab alaihi munkaratu min ash-shari wa hadhihi qa'idatun 'amma fi takallum fi kulli shay'in kamar ka'ida ce wato wannan kamar ka'ida ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya komi yana da haƙiƙa kai riko da haƙiƙa kabar abin da ya shafi wanda ya zamanto shakka ake ko kuma akwai waswasi da rashin gaskiya wal ikbaru bi wuqi wujudin yana cewa malam ya Allah ta'ala walakin khassa hadhihi al ashya' al madhkura ba wai iyakan al'adu ba kenan amma Allah sai ya ambaci al'adu guda biyu a wannan aya waɗannan al'adu sun yi tsanani ga larabawa a zamanin jahiliya an samu wannan al'adar hatta a gidan manzon Allah waɗannan al'adu suna da tsanani to da Allah ya tashi rusa al'adar shine sai ya kira annabi Muhammad saboda hata gidansa akwai wannan al'ada eh, Allah maɗaukaki ya ɓata al'adan attabanni al'ada ta attabanni ta yi tsanani a zamanin jahiliya sannan larabawa suna da al'ada ta zihari wani nau'i na sakin mata ne Uh, shi ne Allah ya haramta waɗannan al'adu a wannan aya al'imamu sa'adi ya ce ba su kaɗai ba ne inda makasa hajjihil ashiya al-mazkura ya kirga waɗannan a matsayin misali ne kawai saboda mai saboda suna yawan aukuwa wa shiddatil hajjati ila bayanika su ne ake da tsananin buƙatar a yi bayani game da su amma ba su kaɗai ba ne al'adun larabawan suna da yawa to sai Allah ya bayyana al'adun da suka fi tsanani ga larabawa yace wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhun matan da kuke zihari gare su ummahatikum akan cewa sun zama kamar uwayenku to ba uwayenku bane mutum zai ce matarsa zai ce bayan matarsa kamar mahaifiyarsa ne idan ya faɗi wannan to ya haramta wannan matar gare shi kenan saboda ka ba zai jima'i da ita ba ya ɗauke ta tamfar mahaifiyarsa sai Allah ya ce to ai kamar yadda zuciya ɗaya take ga ɗan adam haka kuma uwa ɗaya ce ga ɗan adam ya za a yi ka samar ma kanka uwaye biyu ba zai taɓa yiwuwa ba maganar da ka faɗa ƙarya ce ƙarya ce kai sannan kuma zalunci shi yasa al-usaymi yake cewa inna zalika al-qawla minkum kadhibun wa zurun mutun yace ai matarsa ko dai eh, bayanta ya zama kamar bayan mahaifiyarsa ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa wannan ƙarya ce dan ba za ta taba zama mahaifiyarsa ba to sai yace wa ma ja'ala adiya akum eh, abna'akum yaran da kuke korafin kun yi rikon su saboda suna da wannan al'ada mai kyau a zamanin jahiliya al'ada ta attabanni tana da kyau mutum zai ɗauki yaro ya rike shi yaro ya girma a hannunsa sai a rika danganta wannan yaro ga ga ba za a danganta shi ga ubansa na asali ba to sai Allah ya ce ba laifi ba ne don ka rike dan wani amma bai zama ɗanka ba bai zama ɗanka ba shi ne Allah ya ce zalikun ƙaunukun bi afuwahikum wannan magana ce da kuke yi da bakunansu da bakunanku wallahu ya al-haqqa Allah shi yake faɗan gaskiya wa huwa yahdi sabil Allah shi yake shiryar da tafarki wannan shimfiɗa ce kawai Allah madaukaki yake yi saboda zai yi magana akai a cikin alkur'ani musamman a cikin wannan sura nan gaba zai kawo cikakkiyar magana akan attabanni amma a farkon suran Allah yana haramta wannan attabanni din yana haramta shi ga musulmai gaba daya me Allah ce a gaba ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam din wa وليس عليكم جناح فيما مقطعة به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما Allah madaukake ya ce wadu'uhum li'aba'ihim ku kira yara da sunayen iyayensu wannan shi yake nuna haramcin ka hada sunanka da sunan wani in ba mahaifinka bane don Allah da kansa ya faɗi wannan wadu'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ku kira yara ku hada su da sunayen iyayensu wannan shi yafi adalci a wajen Allah babu kyau ka danganta wani yaro da wani wanda ba ne mahaifinsa ba wannan ya tabbata haramun alqur'ani kuma haramun a hadisin manzon Allah yana da yana da hadisi wanda suka zo da tsawatarwa akai fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san iyayensu ba fa fa ikhwanukum fi dini sun zama yan uwanku ta addini misali aka samu yaron tsintuwa akan jefar da yaro idan aka jefar da yaro sai aka samu wannan yaro sai ka dauka sai ka ka rike shi a gidanka akwai lada akwai malaman da suke cewa ladan sama ya fi rikon ladan ya fi rikon maraya ka dauki yaron tsintuwa ka rike a gidanka amma ba ka da ikon ya rika amfani da sunanka ba ka da wannan iko ya za a yi Allah ya ce ka kira shi da sunan baban shi to tun da ɗan tuntuwa ne fa kaga ba a san baban shi ba aiko to sai Allah ya ce fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san iyayen nasu ba fa ikwanukum fi dini to dai yan uwanku ne ta addini kaga har yanzu ba a baka damar ka danganta sunanka da nashi ba ya za a yi kenan shine malamai suka ce to idan aka ce dan uwa na addini dan uwa na addini misali an samu yaron tsintuwa ba a gane mahaifinsa ba yaro zai girma a hannunka sai a rika kiransa idan Muhammadu zai ta ce bin Abdullahi baban yaron waye ba a san baban yaron ba amma ai dan uwa ne musulmi ne ko fa ikhwanukum fi dini ya ta mai sunan musulmai saboda haka babansa ya ce abdullahi ai duk inda mutum yake bawan Allah saboda haka ba ƙarya aka yi ba to da wannan sunan yaron zai ringa amfani eh, idan muhammadu ka samar idan ahmad ya ce bin abdullahi amma ba za a danganta yaron da kai ba wannan Allah ya haramta shi wannan a fili yake ud'uhum li'aba'ihim ana magana ne akan yaran riko Allah da kansa yake faɗa yake ku kira su ta haɗa sunayensu da iyayensu yin haka kowa aka sako inda Allah shi yafi adalci a wajen Allah fa a ba ta'lamu aba'ahum idan ku san iyayensu ba fa ikhwanukum fi din yan uwanku ne ta addini inda ka haɗu da wani musulmi baka san san sunansa ba babu shakka dan uwa ne yace ya kai dan uwa na babu shakka dan uwanka ne wanda alqur'ani ya tabbatar da wannan saboda dan yan uwantakan musulunci wa mawalikum sannan kuma ku ne wa laysa alaikum junahun fima aqtatum bihi babu laifi saboda kun yi kuskure wato idan aka samu kun yi kuskure cikin wani al'amari babu wani laifi da Allah yake kama ku da shi laysa alaikum junahun babu wani laifi akan ku fima aqtatum bihi game da abin da kuka yi kuskure a cikinsa walakin ma ta'ammada qulubukum sai dai abin da zukatanku suka yi nufin aikatawa da gangan kaga idan an samu kuskure Allah ya babu laifi amma abin da zuciyarka ta yi shi da gangan babu shakka akwai laifi wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai akwai gafaran Allah ga wanda ya nema Allah ka gafarta mana wannan ayar ita ke nuna cewar um, Allah ba zai kama musulmi ta dalilin abin da aikata shi a kan kuskure ba wannan ayar rahama ce gare ku laisa alaikum junahun fima aqta'tum bihi babu laifi gare ku abin da kuka yi kuskure a cikin sa kaga Allah ya tabbatar ba zai kama mu laifin kuskure ba duk wani abin da aka ce kuskure ne mutum ya aikata ba shi da wani zunubi a wurin Allah to sai Allah ya ce walakin ma ta'ammadat qulubukum kaga kenan yana nufin walakin alaikum walakin alaikum junahun fi ma ta'ammadat qulubukum akwai laifi a ku idan dai aka samu zukatanku sun kudurta aikata abu da gangan to ganganci shine wanda ya samu Um, yake samun zunubi amma kuskure fa ba a samun zunubi a kansa wannan ayar ta tabbatar da wannan saboda ka koda babu hadisin manzon Allah alqur'ani ya tabbatar mana ba za a kama musulmi da abin da ya aikata akan kuskure ba amma abin da mutum ya aikata akan ganganci shine wanda za a kama shi da laifi a kansa in ka dawo ta hadisin manzon Allah an samu hadisai daga sahabbai da dama kamar abdullahi bin abbas kamar abubuwar gifari kamar abdullahi bin umar kamar sauban kamar abubakara da ummu dardai da uku batu bin amirin waɗannan sahabbai ne ko da dai hadisin gaba ɗaya an aje shi a daraja ta alhassan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza li an ummati Allah ya yafe min Allah ya yafe ma ta a dalili na alkhata'a wan nisyana wa mastukrihu alai da kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta musulmi ya aikata Allah ya gafarta mishi wannan hadisi kenan da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. amma ayata alqur'ani ta tabbatar da wannan saboda haka da hadisi bai inganta daga manzon Allah ba alqur'ani ya tabbatar Allah yana gafartawa mutum abinda ya aikata shi akan kuskure to sai Allah madaukaki ya ce mana me annabi wa'una bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك بالكتاب مسطورا الله يا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم annabi shine mafi cancantar ya zama abin misali ga muminai annabi ya kamata ya zama babban abin so ga muminai min an fusun shi da rayukansu wannan yake nuna maka sunnar manzon Allah ita ce gaba da kowace al'ada kaga duk magana muke akan al'ada annabi shine babban abin koyi idan aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu to bai kamata ka dubi wata al'ada ba yi watsi da ita saboda me annabi shine babban wanda ya kamata ya zama abin koyi ga kowane mumini shine abin da Allah yake cewa annabi aula bil mu'minina Allah annabi shine mafi cancanta ga mu'minai min an kusa yin rayukansu fiye da rayukansu idan aka ce ga annabi Muhammad ka yi ƙoƙarin tsare rayuwar manzon Allah ko ka rasa ranka to za ka zafi tsare rayuwar manzon Allah a kan tsare ranka shi ne abin da Allah yake faɗa annabi aula bil na min annabi ne mafi cancanta muminai su girmama su nuna soyayyarsu fiye da rayukansu to za ka samu ba haka ba ne za ka ga saboda fada da al'ada zaka ga mutum yana cewa bari mu bar wannan sunna saboda al'adar mu ba ta son shi sai nan gaba ai sunnar manzon Allah tana gaba da kowace al'ada idan kana son annabi Muhammad ba ka watsi da sunnar manzon Allah saboda ta saba ma al'ada annabi ne kawai kake dubawa zuciyarka tana tsoron Allah kuma tuni Allah ya ce karka yi biyayya ga kafiri da munafiki in ban da munafiki babu mutumin da zai kira ka karaya al'ada ka bar sunnar manzon Allah munafiki shi zai haka to tuni Allah ya ce karka yayya gare shi karka bi kafiri karka bi munafiki Allah ya ce ma annabi ka bi um abin da muka saukar gare ka kaga kenan ya kamata musulmi ya zama yana aiki ne da alqur'ani yana aiki da sunnar manzon Allah babu abin da yake gaban ka illa wannan don haka yasa Allah ya kawo wannan aya a ƙarshen magana annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim idan aka samu ga wata al'ada annabi yayi watsi da ita a gidansa to bai kamata a gidajen mu a same ta ba ya kamata dukkan mu mu yi watsi da wannan al'ada tunda manzon Allah shine abin koyi gare mu sai ce wa azwajuhu ummahatuhu matan annabi kuma uwaye ne ga mu'minai matan annabi uwaye ne ga muminai za mu yi sharhi a kai a nan gaba a cikin sura insha Allah akwai inda Allah ya magana game da matan manzon Allah wa ulul arhami ma'abota zumunci ba'abuhum aula bi ba'dhin fi kitabillah sashin su sune mafi cancanta akan sashi saboda hukuncin da ya tabbata a cikin littafin Allah minal mu'minina wal muhajirina abin da ya shafi rayuwar mu'minai da almuhajirun illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa ya zama dole ku zamanto kuna gabatar da alkhairi ga ku kana zalika fil kitabi masura wannan ya zama dole an riga an rubuta shi a littafi wannan ayar kamar yadda Abdullahi bin Abbas yake faɗa aya ce da ta ɗauki hukuncin farko da ya tabbata a zamanin Annabi Muhammad da kuma hukunci na ƙarshe a farkon rayuwar musulunci wannan ya zo ta bayanin abdullahi bin abbas kuma yana sharhun nawawi ala sahihi muslim almuwarasatu eh, bil almuwarasa bitarafa bil zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa yan wantaka tsakanin musulmai abdullahi bin abbas ya ce kanu ya tawara suna bil hijira a farkon musulunci waɗanda suka yi hijira suka dawo madina sai annabi ya haɗa yan uwantaka kai musulmin maka an haɗa yan uwantaka tsakaninka da musulmin madina fakanan muhajiruna wal ansar ya tawara suna duna zawil arhami idan mutum ya yi ƙaura daga maka ya dawo madina a matsayin musulmi da sai annabi ya haɗa yanwantaka a tsakanin shi da musulmi madina idan ɗaya daga cikinsu ya rasu ɗayan yana gadonsa alhali kamar misali mutum ya rasu ɗansa bai musulunta ba yana makka to shi wannan ɗaba zai gado ba tun da dama bai musulunta ba amma wannan da annabi ya haɗa tsakanin tsakaninka da shi mutumin makka mutumin madina zai gado saboda ka sai zama ana gado da irin wannan ‘yan uwantakan da manzon Allah ya kulla a farkon musulunci, amma daga baya sai Allah matsakaki ya goge wannan hukunci shi yasa yake cewa wa ulul arhami ma'abuta zumunci. Da aka ce zumunci wani ya haifi wani kaga akwai zumunci a tsakani ko wani kanin wani akwai zumunci. Ba irin wancan ‘yan uwantaka bane wannan an haɗa ne kawai saboda musulunci, wannan mutumin Makka, wannan mutumin Madina, aka ce kai mutumin maka ta zama dan uwan mutumin madina alhali babu dangantakan jini a tsakaninku wannan ayar sai ta nuna cewa zumunci dangantakar zumunci ya fi ƙarfi akan wancan dangantaka saboda aka sai aka goge wancan hukunci ce sa yake cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah yasa aka ce fi kitabillah saboda Allah ya riga ya saukar da aya Allah ya saukar da aya a suratul anfal ita ce aya ta 75 wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah inna Allah bi kulli shay'in alim wancan ayar sai wannan aya take ishara gare ta ai Allah ya saukar da aya a cikin alqur'ani ma'abota zumunci dangantakar tsakaninsu ta fi ƙarfi akan wancan dangantaka ta farko shine Abdullahi bin Abbas yake to sai Allah ya goge wancan hukuncin da aka saukar da aya ta ƙarshen suratul anfal wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba wanda hukunci na farko kenan wa kana man amana lam yuhajir la yarithu min qaribihi a farkon musulunci idan ka musulunta kana garin makka kana musulmi sai ka kiyarda kai hijira ka dawo madina to idan aka samu mutuwa a tsakani babu gado gashi kai musulmi ne me yasa babu gado saboda ka ƙi yin hijira hijira dole ne kafin a samu gado tawarasu bil arhami aitu ma kanu fi awwal al wa sara zalika mansukhan a farkon musulunci an hada dangantaka tsakanin mutanen Makka da Madina kuma suna gado suna gadon juna ta haka amma daga baya sai Allah ya goge da ya saukar da wannan aya ta shida ta suratul ahzabi wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah saboda ka sai zama an dawo ga rabon gado na jini ta ya gaji ubansa muskar addini bai raba tsakaninsu ba me Allah ya ce mana gaba wa idh akhadna minan nabiyyi إلى ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم يتكما ka ambata cewa mun ɗauki alƙawura a wajen annabawa duka annabawa Allah ya ɗauki alkawari a wajensu wa minka aka ce da kai Muhammad kenan wa min nuhin da annabi nuhu wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da kuma annabi isa wa akhadna minhum mithaqan ghaliza mun dauki alkawari a wurin su alkawarin mai kauri menene alkawarin Allah yake li yas'ala sadiqin li yas'ala sadiqin an sidqihim وأعد للكافرين عذابا أليما يسأل الصادقين عن سكهم للليل Allah sai ya tambayi masu gaskiya game da gaskiyansu wa a'adda lil kafirina azaban alima kuma Allah ya tanadin azaba mai radadi ga kafirai wannan shine abin da Allah ya dauki alƙawari a wajen manzanni duk wani mai gaskiya sai Allah ya tambaye shi game da gaskiyarsa kaga ya nuna maka dole ne ka tsaya ma gaskiya a rayuwarka wannan shi ke tsawatar mana akan abin da shafi al'ada al'adar da bata dace da gaskiya ba kai kokari kai watsi da ita domin me Allah sai ya tambayi hujjarka a ranar tashin kiyama Allah yake li yas'al sadiqina an sidqihim lallai ne sai ya tambayi masu gaskiya game da gaskiyarsu duk wani mai gaskiya Allah sai ya tambayi hujjarsa waɗannan ayoyin suna cikin dalilai da suke tabbatar da ulul azmi minar rusuli darajar manzannin Allah ba ɗaya bace akwai manzanni da ake kiransu ulul azmi manya waɗannan manyan manzanni su ne Allah ya kirga a nan ya zo ta bayanin ibn taymiya ya ce su ne Allah ya kirga a nan annabi muhammad annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa alaihi salatu wassalam waɗannan da Allah ya kirga ya ce hum afdalul mursali na ulul azmi to kamar yadda ya faɗa ne a suratul shura kaga wurare guda biyu kenan ga wannan aya ta bakwai ta suratul ahzabi da kuma aya ta goma sha uku ta suratul shura shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wama wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu wannan ayar ita ma tana tabbatar da ulul azumi. me yake nuna maka idan Allah ya ce sai ya tambayi manyan manzanni a ranar tashin kiyama to bare kuma sauran mabiya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya Allah karbi ibadar mu kuma Allah ka gafarta mana Allah ka sa muna cikin waɗanda ke dacewa da babban rabo a wannan wata mai albarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهود به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك